وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa ana ta sa rana cewa bayan an gama alwajiz za a sa lissafin littafin sharhu kashfi shubuhat ba shi wa Allah mai kowa mai koma ya kaddara haduwar mu domin fara wannan littafi da fata yadda muka fara shi Allah ya ba mu ikon gamawa mu sa wasu littattafai masu yawa kuma kamar yadda manzon Allah yake cewa khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu fiyayyen mutane shine wanda ya samu tsawon rai kuma ya kyautata aiki ya bi alkur'ani da sunna za mu fara wannan littafi a yau lahadi 22 ga watan shida miladiya kenan 2008 wanda ya daidai da 18 ga watan shida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1420 wato ma'ana da tara kuma ina bai wasu 'yan uwa haƙuri dangane da tarjama da za mu fara wala Allah wasu a nasu babu za mu tashi akan tarjamatul mu'allifi tarihin marubucin wannan littafi ne shekul islam al'imam muhammad bin abdulwahab shine shekul musulunci shugaba muhammad ibn abdulwahab nasbuhu nasabarsa wato yana da abin da larabawa suke kiyayewa mu mu cika kiyayewa ba shi yasa idan ka kalli tsarin bahaushe ma wani ya zo ce ma shi sharifi ne abu ne mai wahalar gaske da yanzu kalla ne wanda idan ka same shi mu zai kirga ma kakanninsa biyar Ya ce kakansa da ya haifi babansa sannan wanda ya haife shi sannan wanda ya haife shi sannan wanda ya haife shi ni dai a sani na da hausa ba ma kiyaye wannan sosai to larabawa suna kiyaye hakan e wannan shi ne dama ana magana mafi yawancin mutane su ma nan mulki ne yasa suke kiyayewa nasabuhu nasabuhu wato nasabar shi muhammad ibn Abdulwahab, wahab wanda ta sababinsa ne ake mana suna ko aka sanya mana wahabiyawa biyan an ce masa ba wahabi saboda wannan malami ne amma a sani asali ba mu muka sanya wa kanmu ba wa'anda suke gaba da mu ne suke ce mana wahabiyawa to amma wani daga cikin malaman sunna yana cewa in kana tabi'u ahmada mutawahiban in kana tabi'u ne wahabi. al-muqirru bi annani wahabi wace in kana tabi'u ahmadin inda ya kasance mai bin manzon Allah sallallahu alaihi sallam mutawahhiban shine ba wahabi fa ana al-muqirru bi annani wahabi to ni ina mai tabbatar wa kaina cewa ni ba wahabi ne inda bin manzon Allah sau da kafa shine wahabiyanci huwa al-imam shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab ابن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر بن أوحب بني تميم من أوحب بني تميم wato قبيلا ƙabilan بني تميم مولده واتو حيه haihuwarsa ولد هذا العالم an haifi wannan malami fi galdati oyaina a wani gari da ake kiransa al'oyaina sana shekara ta da biyar tsaran shehu usmani ibn fodiyo ne rahmatullahi alai kusan sun yi lokaci guda shi yasa da'awarsu ta yi daidai kira da sun akan sunna da kuma rushe bid'a hijriyatan fi baiti ilmin wa sharafin an haife shi a gidan ilimi da wato ma'ana girma gidansu gidan malamai ne wa dinin kuma gida ne masu riko da addini fa abuhu alimun kabirun babansa malami ne babba wato abdulwahab din وجده سليمان عالم نجد kakansa ku Suleiman shine babban malami a ƙasar Riyadh fi zamanihi a lokacinsa na sha'atuhu shine tashinsa yadda ya tashi hafizal qur'ana qabla bulugi ashara sinina ya haddace alƙur'ani kafin ya cika shekara goma wa darasa fil fiqh kar a ce wa darasa wa darasa bit takfif an ka ce wa darasa ya koyar wa darasa ya koya wa darasa fil fiqh ya yi karatu wato wajen abin da ya shafi ilimin fikihu hatta nala wafiran har ya samu rabo mai tsoka dangane da abin da ya shafi ilimin fiƙihu, hatta nala hazzan wafiran wa kana mawdi'un li'ijab min walidihi liquwwati hifzihi ya kasance babansa abdulwahab yana mamakin ɗansa saboda ƙarfin haddasa wa kana kasirul mutala'ati fi kutubi tafasiri mutum ne mai yawan karanta littattafan tafsiri wal hadith da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi talabil ilmi laylan wa naharan ana samunsa wajen neman ilimi dare da rana فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون ya kasance yana haddace matani matanoni na wato ma'ana ilimi a ɓangarori na ilimi masu yawa duk abin da yake matani ne yakan haddace shi wa fi talabil ilim ya yi tafiye-tafiye kai kawo zuwa garuruwa wajen neman ilimi fi zawahi najdin fi jawanibi najdin a gefen garin riyadh zawahi shine wato gefen gari kama wato ma'ana rijiyar lemo sai a ce zahiyatul madina wato tana gefen garin kano fi makkata wa fi makkata ya yi karatu a makka wa ƙara ala ulama'iha muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi alai ya yi karatu a wajen malaman makka sun rahila ilal madinatil munawwara ko ilal madinatin nabawiyyati ya tafi zuwa madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙara ala ulama'iha shi ma ya yi karatu a hannun malaman madina wa minhum al'allama الشيخ عبد abdullahi bin Ibrahim الشمري كما قرأ على ابنه kamar yadda bayan ya karatu a wajen shi wato ma'ana abdullahi bin ibrahim kuma ya yi karatu a wajen ɗansa wani ɗan nan nasa alfarobi masanin gado ne a shahir wanda ya shahara shine ibrahimu shamri wato ma'ana ya karanta mu'allifal azbil fa'id wato shine wato ma'ana mu'allifa al'azib al-fa'id fi sharhi alfiyatil fara'id ya karanta wato alfiya ta gado a wajen ɗansa wa'arrafahu bil muhaddisi shahir da uban abdullahi da ɗansa ibrahim sun yi wa wato ma'ana muhammad ibn abdulwahab taskiya cewa shi malamin hadisi ne wato shahararre ko wato ma'ana shahararre wa arrafahu bil muhaddisi shahiri muhammad hayatu sindi wato sun masa wato ma'ana cewa sun jingina shi da wannan malamin hadisin saboda yadda yake kulawa da wato ma'ana hadisi ko kuma wa arrafahu wato sun yi bayaninsa bil muhaddisi shahir ga wannan malami wanda yake ya shahara da ilimin hadisi su wa'annan malamai guda biyu ɗa da uba sai suka je suka yi wani babban malamin hadisi wanda ya shahara shine wato hayatu sindi bayani muhammad ibn abdul wahab suka yi ta'arifinsa cewa ga wani ya zo kaza kaza kaza kaza kaza to bayan sun yi bayaninsa sun gabatar da shi faƙara alaihi fi ilmin hadisi wa rijalihi to bayan sun yi bayanin wannan ɗalibi sai je wajen wannan malami ya karanta hadisi da kuma mazajensa wa ajazahu bil ummahat kuma har shi hayatu sindi yewa Muhammad ibn Abdulwahab ijaza dangane da wato ummahat in an ce ummahat su ne wato ma'ana kutubu sitti wato littattafan nan guda shida wato ma'ana yi masa ijaza shine wato ma'ana ya zauna ya saurari wa'annan littattafai a wajensa wa kana shaikhu muhammad bin Abdulwahab rahimahullahu ta'ala qad wahabahu Allah fahaman saqiban Allah ya bashi kakkaifar fahimta wa zaka'an mufritan Allah ya bashi kaifin fahimta wato kaifin hankali wanda ya na mamaki wa akabba alal mutala'ati wal bahfi wat ta'alifi daga baya ya duƙufa wajen karance-karance da bincike da rubuce-rubuce wa kana yusabbitu ma yamurru alaihi min alfawa'idi kuma shi Muhammad ibn Abdul Wahab yana da wani abu duk lokacin da yake karanta wani littafi sai ga wata fa'ida to yana tabbatar da ita ma'ana yakan kwafe ta asna alqira'ati lokacin da yake karatu wal da duk lokacin da yake bincike in ya ga wata fa'ida to yana rubuta ta wa kana la yas'amu min alkitaba baya gajiya da rubutu baya kosawa wajen rubutu wa qad khatta kutuban kathiratan ya rubuta littattafai ma masu yawa da hannunsa yanzu kamar wannan littafin da yake hannunmu in ya ganshi sai ya kwafe shi da hannunsa min mu'allafat ibn taymiya wa ibn al ya kwafi littattafan ibn taymiya da almajirinsa ibn al da hannunsa رحمهم الله ولا تزال بعض wato bai gushe ba wasu daga cikin rubuce-rubucensa na hannu masu tsada bi kalamihi wanda ya rubuta da alƙalaminsa a sayyal mai yawan kwararar da inki an fahimci hausar in an ce kalamun sayyal wato alkalami mai yawan rubutu kaga dai ba da kansa zai rubuta ba sai an yi rubutun da shi maujuda bil mahatifi wannan sai an yi takayidin wannan kalma za a same su a wuraren tarihi a gidajen tarihi shine almahatif almatahif barakallahu fika bil matahifi a wuraren ko gidajen tarihi jam'u متحف نعم تو بارك الله فيك بارك الله فيك وانا يدد زنشنك واتو معناه shi abin da dan uwa yake cewa su wa'annan malamai nasa su ne suka yi wa Muhammad ibn Abdulwahab bayanin wancan malami saboda wato ma'ana ganin ƙoƙarinsa cewa ya je wajensa yi karatu wannan magana taka wato ma'ana tana da wajahi an gane ko wa arrafahu bil muhaddisi shahir suka yi wa Muhammad bin Abdulwahab bayanin wancan babban malami ba su ne suka je suka yi wa wannan malamin bayanin shi Muhammad ibn Abdul Wahhab ba barakallahu fika walamma tuwfiya waliduhu yayin da mahaifin Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rasu ya alinu jaharan bidda'awati salafiyya sai ya zama yana bayyanawa a fili dangane da aƙidar salaf kiran mutane akan aƙidar salaf ila tauhidillahi zuwa ga kadaita Allah shi shi kadai da ibada wa inkaril munkari da kuma kin duk wani abu da ya saba wa shari'a wa yuhajimal bid'ata kuma yana wato fito na fito wato da bid'a wa wato wa ghairahum min al mushrikina da wasu su wato ma'ana daga cikin mushrikai yana fito na fito da su wa kad shadda azrahu sun ƙarfafa niyyarsa da kuma ƙoƙarinsa alwulatu su ne shugabanni min ali su'ud wato na iyalan gidan su'ud sun ƙarfafa shi wato akan wannan tafiya tasa da haka wato malamai suna buƙatar ƙarfafawa shugabanni wa kawiyat shaukatuhu sai wato ma'ana ya samu ƙarfin gwiwa wa za a khabaruhu labarinsa ya yadu dangane da abin da yake kira saboda masu mulki sun agaza masa mu'allafatuhu rubuce-rubucensa lahu rahimahullahu ta'ala mu'allafatin nafi'atun lahu rahimahullahu ta'ala mu'allafatun nafi'atun yana da rubuce-rubuce masu amfani na zukuru minha za mu ambaci wasu daga ciki na ɗaya alkitabu aljalilu almufidu wani littafi babba mai fa'ida almusamma kitabar tauhid na biyu shine kashfu shubuhat wanda muke magana a kai yanzu na uku alkaba'ir shi ma ya yi rubuce-rubuce akan kaba'ir na hudu mukhtasarul insafi wa sharhil kabir na biyar mukhtasaru zadil ma'ad na shida fatawa wa rasailun jumi'at bismi majmu'ati mu'allafatil imamu muhammad bin abdulwahab tata ishrafi jami'atil imamu muhammad bin su'ud wani an tattara fatawoyinsa da kuma rubuce-rubucensa fatuhu? rasuwar wannan malami وقد توفي رحمه الله malam ya rasu wato a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida farahimahullahu rahmatan wasi'atan Allah ya ji kansa Allah ya masa rahma rahama mai yalwa wajazahu jazahu anil islami wal muslimina khairal jaza' kuma Allah ya masa sakamako dangane da musulunci da musulmi kyakkyawan sakamako innahu sami'un mujib Allah mai ji ne mai amsawa walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina tsira da aminci su ƙara tabbata a bisa mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وعلى آله وصحبه أجمعين سمال يتي ترجمة الشارح تاريخ وندي شرح ون للتافي فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن إثيمين كو الإثيمين حفظه الله تعالى ya nuna wannan an rubuta shi yana da rai kenan nasabuhu huwa abu abdullah ane masa wato kinaya ko alakunya da baban abdullahi yana da ɗa abdullahi muhammad bin salih bin muhammad bin isamin al-wuhaibi at-tamimi mauluduhu haihuwarsa wulida fi madinati aniza ko ya yi ɗaure ya yi wasali to haka wasu ke cewa amma dai ni a labarai kamar aniza na ji suna cewa to mu je unaiza din ashirin da bakwai ga watan ramadan al-mubarak shekara ta dubu daya da dari uku da arba'in da hudu na sha'atuhu dubu daya da dari uku da arba'in da bakwai hijiriya na sha'atuhu wato ma'ana tashinsa ko rayuwarsa ƙara al-ƙur'ana al-karima ala jaddihi ya koyi karatun alkur'ani ko ya haddace alkur'ani mai girma a hannun kakansa min jihati ummihi ta ɓangaren uwa abdurrahman bin suleiman ali damik rahimahullah fahafizahu ka a kenan ya koya kenan ya haddace shi sun jiha ila talabil ilimi sai kuma ya fuskanci neman ilimi bayan ya haddace alkur'ani kaga magabata mafi yawanci ba sa fara neman ilimi sai sun haddace alkur'ani fata'allama al-khatta farko ya fara koyar rubutu wal hisaba da lissafi wa ba'da fununil adab da kuma wasu ɓangarori na wato ma'ana abin da ya shafi lugha adab balaga da sauransu wa kana shaykhu abdurrahman as-sa'idi rahimahullah qad aqama ithnayn min talabati al-ilmi indahu ليدرس a sigara. wannan babban malami ya kafa wasu mutum biyu daga cikin ɗalibai da suke tare da shi domin su rinka koyar da ƙananan yara ahaduhuma a sheikh ali as-salihi والثاني محمد بن عبد العزيز المطوع shine zaka ji ana مطوع mutawwa kamar ني ne a Najeriya ce dan izala to haka yake a Saudiya an ce mutawwa to kamar dan izala kenan rahimahullah har yanzu ko da a cikin garin maka ko ina ma a Saudiya an kaji an ce wannan mutawwa ne to kamar dan wato mai riko da addini kenan qara alaihi muktasara al'aqidatul wasitiyya Muhammad ibn Salih ibn Isaimin ya karanta muktasar na al'aqidatul wasitiyya li Sheikh Abdurrahman Sa'idi wanda shi Sheikh Abdurrahman Sa'idi shi ya iktisarinsa wasu suna cewa Sa'adi wa min haji salikina fil fiqhi kuma qara alaihi min haji salikina fil ya karanta littafin min hajjar salikin a ɓangaren fikihu li sheikh abdurrahman aidan shi ma na sheikh abdurrahman as-sa'idi ne wal ya karanta littafin ajrumiyya na nahaw wal alfiya da kuma littafin alfiya na ibnu malik shi ma nahaw wa qara ala sheikh abdurrahman bin ali bin audan fi fara'id wato ya karanta wato ilimin gado a wajensa wal fiqhi da fiqhu wa qara ala Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'idi alladhi yutabaru shaykhuhu al-awwal wanda ake ganin shine malamin sa na farko haythu lazamahu wa qara alaihi at-tauhid wa tafsir wal hadith yayin da ya nace masa ya koyi ilimin tauhidi da tafsiri da hadisi wal fiqha da fiqhi wa usul al da kuma usul al fiqhi wa wal fara'ida da kuma gado wa mustalah al hadith da kuma mustalah al hadith wan nahwa sarfa duk ya koya a wajen wannan malami wa kanat li fadilati shaykh manzilatun azima manzilatan azimatan ya kasance wannan malami yana da matsayi babba inda shaikihi rahimahullah a wajen malaminsa abdurrahman bin nasir sa'idi fa inda man taqala walidu sheikh muhammad rahimahullah yayin da wato mahaifin shi wato ma'ana muhammad ibn salih Allah ya masa rahama yayin da mahaifinsa ya tashi daga wato wato can wannan gari unaiza ila riyad ya koma riyad ibana awwali tatawurihi farkon bayyanar ci gaban garin riyad farkon bayyanar birnancin garin riyad ragaba fi an yantaqila ma'ahu sai ubansa mahaifinsa ya yi kwaɗayin shi ma Uthaymin ya koma riyad tare da shi ma'ahu wato fadilatu waladihi cewa wannan ɗana sai ya zama tare da shi a riyad waladihi sheikh hafizahullahu fakataba lahu sheikh abdurrahman sa'idi rahimahullah sai shi wannan malami nasa ya rubuta wa mahaifin uthaymin cewa inna hadha la wannan abin da ka nema ba zai yiwu ba nuridu muhammadan an yamkusa huna hatta yastafida muna son muhammad ya zauna a nan unaiza har ya amfana kaga lokacin da ake girmama ilimi kenan wa yaqulu fadilatu sheikh hafizahullah Usaimin yake cewa innani ta'assartu bihi kasiran na tasirantu da malami na su'idi da yawa fi tariqati tadris wajen hanyar koyarwa kasan ita koyarwa kware ba wai tarin ilimi ba ne wato method na koyarwa baiwa ce da Allah yake biyo bawa kaga yana da hanyar da zai kawo ilimi kusa a gane to gaskiya dai a malaman sunna a dai wanda muka rayu da su ni dai wanda na karanta littattafansu ban ga kamar shi Usaimin din ba fi tariqati tadris wa arzil ilimi da kuma yadda za a bujiro wa ɗalibi ilimi wa taqribihi da kuma kusanto da ilimin littalaba ga ɗalibai bil amsila wal ma'ani ta hanyar kawo misalai da kuma manoni bai yasa bai ce littullabi ba sai ce littalaba eh wato saboda ya haɗa maza da mata kenan وكذلك أيضا تأثرت به من ناحية الأخلاق yace na tasirantu da Sheikh Sa'idi ta hanyar halaye kyawawa li'anna Sheikh Abdurrahman rahimahullah kana ala janibin kabirin min al fadila yana da wato kaso mai yawa dangane da manya-manyan halaye ko kuma kyawawan halaye wa kana rahimahullahu ala kadarin kabirin fil ilmi wal ibada sannan malam yana da wato wani gwargwado babba yana da wani mataki babba ko matsayi babba wajen ilimi da yin ibada wa kana yumazihu sagira ya kasance yakan yi wa ƙananan yara wasa wa yadhaku ilal kabiri kuma yakan yi wa manya murmushi wa huwa min ahsani wa huwa min ahsana man ra'aitu akhlaqan yana daga wato wa'anda wato na gani da ido na mafi kyawawan halaye a cikin mutane da na gansu masu kyawawan halaye to Sheikh Sa'id yana daga cikin mafi kyawun wa'anda na gansu suna da kyawawan halaye qara'a ala سماحة Sheikh Abdul Aziz bin baz sannan Sheikh Uthaymeen ya yi karatu a wajen Sheikh bin Baz ya tabiru shaika hussani wanda shek usaimin yana ganin shek bin baz shine malaminsa na biyu faftada alaihi qira'ata sahihil bukari ya fara karatun sahihil bukari a wajen shek bin baz wa ba'da rasail shaikh islam ibn taymiya kuma ya karanta wasu 'yan littattafai na shekul islam ibn taymiya wa ba'da al-kutub al-fiqhiyya da ya karanta wasu littattafai na fikihu a wajen Sheikh bin Bas ya kuli Sheikhu Sheikh Usaimin yana cewa ta'assartu bi Sheikh Abdulaziz bin Bas yace na tasirantu da malami na Sheikh bin Bas hafizahullah min jihatil inayati bil hadith ta bangaren kulawa da hadisi da iliminsa wa ta'assartu bihi min jihatil akhlaqi na tasirantu da malamina ta ɓangaren kyawawan halaye aizan wato wa basati nafsihi linnas kuma na tasirantu da malamina Sheikh bin Bas wajen yi wa mutane hidima shine wato ma'ana kasan shek bin Bas akwai kyauta da abubuwa shine basati nafsihi linnas ya zama wato mai yi wa mutane hidima ko yaushe. wafil am a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da ɗaya hijiriya jalasa littadrisi fil jami ya zauna a masallacin juma'a na unaiza ko aniza domin wato ma'ana koyarwa walamma futihatil ma'ahid al'ilmiya fil riyad yayin da aka buɗe wato ma'ana ban san me za a ce makarantun share fagen shiga jami'a haya institution kenan a riyadh iltahaqa biha sai wato ma'ana ya shiga fi am a shekara ta 1372 hijiriya ya kuli shaiku hafizahullah da khaltul ma'ahad na shiga wato ma'ana makarantar share fage al'ilimi na ilimi mina sanati saniya shekara ta biyu wal tahaktu bihi wato na bihi na shiga wannan ɓangare bi mushawaratin mina sheikh aliyu salihi ta hanyar shawara da na da wannan malamina aliyu salihi wanda malamin su wato Sheikh Sa'idi ya ajiye shi daga cikin malamai da suke karantar da ƙananan yara ba'a da anista من الشيخ عبد sheikh السعدي عليه alaihi الله bayan na nemi izinin malaminmu wancan shawara na yi da shi wa kana al-ma'hadu al ilmiyyu fi dhalika al-waqti ya kasance wato makarantar wannan makaranta ta share fage a wannan lokaci yanqasimu ila qismaini wato ya ɓangarori biyu ne da makarantar khasun wa akwai wani ɓangare wanda yake na musamman akwai kuma na kowa da kowa fa fil khas ina da ina na kasance a bangare ke wato wani keɓantaccen ɓangare da aka keɓance shi wa kana fi zalikal waqti aidan man sha'a an yaqfuza sai ya kasance wato ma'ana a wannan lokaci kuma yana cikin wanda ya so ya ƙetare aji shine an yakfuza shi ne wato tsalle kama abiruna kama da ake faɗi bi ma'ana annahu yadrisu sana almustaqbala lahu wato shekarar da take gaba ya yi karatunta fi Sina'il ijaza a lokacin hutu da an dawo makaranta yana aji na ɗaya ya karanta aji na a karatun aji na biyu a lokacin hutu da an dawo hutu kuma sai ya tafi aji na uku thumma yaktabiruha fi awwal al-am ath sannan kuma ya jarrabawa a farkon shekara ta biyu haka ake yi fa idza najaha intaqala ila sana allati ba'daha to in ya ci jarrabawa kullun sai ya ketare ajin gaba wa bihadha tasartu wa bihadha tasarat az-zamanu da wannan ne ake samun lokaci sai ga ya takaita maimakon mutum zai shekara biyar sai shekara uku ko ƙasa da haka wa bi hadha ikhtasartu zamana kenan wato da wannan ne wato wa bi hadha ikhtasartu zamana da wannan ne na takaice zamani na wato maimakon dogon zamani sai na takaice shi wa ba'da sanataini takharraja wa ayyana mudarrisan bayan shekara biyu sai takarruji shine muke cewa ya yi mai kenan da hausa dai kandi suke cewa sai ya zama na ya gama wa uyyina mudarrisan aka ayyana shi malami fi ma'ahadi unaiza a wato ma'ana ma'ahad shine wato ma'ana me muka faɗa ɗazu? share fage makarantar share fage ta unai din al'ilimi ma muwasalati dirasa intisaban tare da kuma ya ci gaba da karatunsa part time wato yana karatu part time kuma yana koyarwa a waccan wato ma'ana makaranta fi kulliyati shari'a wato a kulliyati shari'a wa muwasalatu talabil ilimi kuma ya ci gaba da neman ilimi yana yin part time yana kuma wato ma'ana koyarwa kuma yana tafiya karatu alaydi sheikh abdurrahman sa'idi ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير سيجب إن شليمانشي أببا واتو مسلاتين أنيزة بأنيزة والتدريس كما إذا مشيني ميكويروا في مكتبة أنيزة alwataniya a kuma yana karantarwa a labirari babba ta wannan gari wacce take wato ma'ana a ƙarƙashin hukuma wato ta gari gaba ɗaya ta kowa da kowa bil idafati ila tadrisi fil ma'hadil ilimi tare da cewa kuma yana koyarwa a wannan haya institution din kala انتقل tadrisi fi في shari'a wa وأصول din. sai kuma ya daina wannan koyarwa sai ya koma yana karantarwa a kulliya shine faculty kenan faculty for shari'a kenan ko da kuma wato usuluddin bi far'i jami'atil imam muhammad bin saud a reshe na jami'ar muhammad ibn wato ma'ana saud wato wacce take unaiza din dan wato ma'ana sai aka yi mata rassa a wasu wurare to sai zama wannan reshen nata yana karantarwa wacce kusa yanzu na ji a saudiya babu jami'a wacce take da ƙarfi da tarin malamai wato ma'ana da take wannan al-islamiyya bil qasim kai muhammad Imam sa'ud Bin بن bil qasim hatta Hattal'ana har yanzu yana koyarwa. wannan kafin ya rasu kenan bil idafati ila udwiyati hay'ati kibaril ulama bil mamlakati al-arabiyyati saudiya tare da cewa shi udu ne shine memba ne na wato ƙungiya ta manya-manyan malaman ƙasar Saudiyya, shi memba ne a ciki wali fadilati shek hafizahullahu nishatun kabirun fi da'awati ilallah sannan yana da nishadi babba yana da kai kawo babba wato wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah wa tafsirar du'ati fi kulli makan ko wa tafsirar du'ati fi kulli makan da kuma wato farkarwa da wayar da kan masu wa'azi a kowane wuri walahu juhudun mashkura yana da ƙoƙari sosai abin yabo fi hadal majal a wannan bangare. wal jadiru bizikri abinda ya kamata a ambata anna samahata Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah wanda ya taba zama muftin kasar Saudiya shi ma kada arada ya bijirawa wannan malami wa kuma ya nace ya bijirawa Usaimin kuma ya nace ala fadilati Sheikh fi tawalli al cewa wato lalle ne ya yadda a naɗa shi alkali bal asdara qararahu bi ta'ayinihi hafizahullahu ta'ala kai ƙarshe ma dai Kunun sai ya rubuta takarda ya tabbatar cewa an naɗa shek Uthaymin a matsayin alkali ra'isan kuma shine shugaba lil mahkamati shar'iyya bil ahsa a garin ahsa jiha ce wannan akwai 'yan shi'a a garin 'yan saudiya kuma fatalaba minhu la'ifa daga baya shek usaimin wato ya nemi wannan babban malami muftin ƙasar saudiya yi masa afuwa ba zai iya yin alƙalanci ba wa ba da muraja'at bayan an kai kawo na wasiƙu ya aika ya aiko wattisalin shaksiyin da kuma telefon shi da shi suka rinka waya shi da shi shine ittisalin shaksi min fadilati sheik samaha samaha rahimahullahu ta'ala wato daga shi wannan sheik usami yana ta buga masa waya samaha rahimahullahu ta'ala bi ifa'i sai ya yadda wato ma'ana yi masa afuwa ɗin. min mansabil qada daga wannan matsayi na alkalanci, sai masa afuwa ya ce to shi shikenan an cire shi mu'allafatuhu rubuce-rubucensa lahu hafizahu Allah ta'ala mu'allafatun kathiratun yana da rubuce-rubuce masu yawa ta bulugu sun kai arba'in ma baina kitabin wa risalatin tsakanin littafi da kuma risala an ce risala shine littafi ɗan ƙarami haka wa sawfa tujma'u insha Allah ta'ala da sannu idan Allah ya so za a tattara su fi majmu'il fatawa war rasail li Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen al-muqaddima malai ce gabatarwa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah na ku akwai kuwa eh ai kuna kunna ga ya zo ƙari ne ni nawa babu to amma ka mu karanta in ya so ah, sai ke cewa mu'allafatuhu ko wato ma'ana rubuta rubucensa awwalu kitabin tubi'a li fadilati sheikh huwa talhisul wato hamwiyya wato shine talkisi da yi wa alhamwiya wa faraga minhu ya gama wato ma'ana wannan talkisi takwas ga watan zulqa'ida shekara ta 1380 hijiriya wa qad sadarat qa'imatun bi mu'allafati shaykh sai gashi an samu wato qa'ima list na rubuce-rubucen wato ma'ana shi wannan babban malami idad muhammad khairi yunus wanda wanda ya tsara shine idad wato muhammad khairi yunus a shekara ta 1411 da sha hudu zakara fiya anna adada mu'allafatihi cewa adadin rubuce-rubucen malam 175 mu'allafan wato wanda ya rubuta وقال هي في معظمها fatawa tafarriƙa. mafi yawancinsu fatawoyi ne ɓangare na ɓangarori da dama Wadurus da kuma karantarwa wa muhadarat da lakcoci da yi wa khutab da hutubobi mutanawwi'a nau'i nau'i hiya fi mu'azamiha wato mutanawwi'a فرغها تل... واتو فرغها تلاميذه كو تلامذته ومحبوه وان سك تتراسو سونة تلامذته الماجرنسا ومحبوه دكما مسوينسا في قراطيس ونشروها أتكدو كما سك يادا ونن واتو معنا واتو ونن تكدون كما سك ربوتا كما pamphlet suka yada wahiya ma'adal auraq al-mufrada banda takarda wacce take guda ɗaya haka ya yi rubu allati tasduru ka fatawa wacce take zuwa kamar fatawa yuwakki wa alaiha fadilatuhu wanda za a ga malam ya yi signing shine tauƙi cewa daga wajensa yake wa ma'adal maqalat banda kuma wato ma'ana makaloli ban san me muke kiran makala da hausa ba kamar kasida dai da yake za a zo a ce ka zo ka gabatar ka yi firzantin akan wani abu shine makala shine kasida din kenan walliqa'at da kuma haɗuwa da ake wato abin da ake nufi liqa'at shine wani lokaci a sa lokaci ya zauna shi da ɗaliban ilimi domin tattauna wata mas'ala walhiwarat ma'ahu da kuma lokacin akan yi muhawara tare da shi shine wato ma'ana wato kamar debate allati tutali'una bihal jara'id wal wanda aka samu jaridu da mujalloli duk sun wato ma'ana nunar da mu wa'annan abubuwa al'islamiya na musulunci baina fatratin wa ukura tsakanin lokaci da lokaci وما عدا التسجيلات الصوتية الكثيرة banda ma abin da ya shafi kasar-kasar na rediyo li khutabihi dangane da kudubobinsa wa durusihi da kuma karantarwarsa wa muhadaratihi da lakcocinsa wa fatuhu rasuwarsa fi sa'ati sadisati a ƙarfe shida min maghrib yawmil arbi'a na magariba wato na lanar laraba sha biyar ga watan goma dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wato ma'ana wadakilu mustashfal malik faisal at-takhassusi da kuma wato ma'ana shiga mustashfal malik faisal at-takhassusi bi jidda wanne yake wato ma'ana in an specialist kenan ko specialist istatarada wadi'atahu sai Allah maɗaukakin sarki ya nufi wato ma'ana ban kwana da wannan malami wa sa'adatu ruhu shaykh ibn Usaimin ila bariha sai wato ma'ana ran wato ma'ana malam Usaimin ya hau zuwa ga wanda ya halicce shi ba da حياة hafilatin damat wato ma'ana bayan rayuwa wacce take wato ma'ana mai girma wacce ta kai shekara saba'in da hudu aman wa samaniyata ashara yauman da kwa